shugabanci na ƙasa na jiha na ƙaramar hukuma na wani babbar ma'aikata ministry wata hukuma kowace iri ce kowane man shugabanci eh, musulunci ya ambaci wasu sifofi da ya kamata a ce an yi la'akari da su lokacin da ake zaɓar shugaba ko ake naɗa wani a matsayin wanda zai shugabanci wasu mutane akan wani aiki to shi yasa za mu ga malamai kamar ibn taimiyya a cikin littafinsa siyasatu shari'a bayan ra'i wa raiya fi ko islahir fi islahir ra'i wa ra'iyya a ciki yake maganar cewa rukunai guda biyu shugabanci yake da su yace wal wilayatu laha ruknani shugabanci kowane shugabanci yana da rukuni guda biyu yace al quwwatu wal amana rukuni na farko shine karfi rukuni na biyu kuma shine amana sai yake cewa wal quwwatu fi kulli shay'in bi hasabihi in aka dubi karfi shi kuma karfi a kowane al'amari ana duba karfin da ake bukata a wannan al'amari ya ce kamar abin da ya shafi shugabanci na rundunar mayaka shugaban rundunar mayaka wato kwamanda wanda za a bashi jagorancin harkar yaƙi ya ce to kaga wannan ana bukatar. ya ce alkuwa a wannan ana nufin shaja'atul qalb sanawal khibratu bi alhurub mutum ya zanto yana da ƙarfin zuciya sannan kuma ya san yadda ake tafiyar da yaƙi ya san sha'anin yaƙi don hakan aka ce shugabanci ne na mayaƙa to kaga ƙarfin da ake duba shi ne ƙarfi na jaranta mutum ne jarumi ba mai saurin karaya ba ba matsoraci ba sannan kuma ana buƙatar ya san harkoki na yaƙi ya san ta inda za a shiga a yi nasara ya san ta inda za a fita a tsira saboda haka yake cewa kaga a nan abinda ake la'akari shine shaja'atul qalbi wal khibratu bi al harbi wa wa mukhada'atil adu san yadda za a za a yaudari maki har a yi nasara a kansa ya ce to kuma kaga in aka zo batun hukunci abin da ya shafi hukunci tafiyar da sha'anin mutane al'umma ya ci to kuma nan karfi abin da ake nufi shine mutum ya zanto ya san abin da zai tabbatar da adalci cikin mutane wato yana da karfin da zai iya tabbatar da abin da ake cewa adalci to shine a nan wasu daga cikin malamai kamar tartoshi a cikin littafin sirajul muluk yake maganar cewa shi karfi a abin nan a cikin sha'anin hukunci ana nufin ya zanto mutum yana da ƙarfin zartar da hukunci wato duk sanda ya zanto ga wani abu ya kama na hukunci to ba zai yi wasa ba wajen zartar da shi ba zai yi laɓa-laɓa ba wajen ya ga ya ɗauki mataki ya ce to wannan ƙarfin ake buƙata idan ana maganar sha'anin hukunci ne na mutane saboda haka kowane abu ana duba ƙarfi a cikin wannan al'amari ba ko ina ne ake nufin ƙarfin jiki ba sai da an yi kokawa da shi zai yi kayi a'a ana duba karfin da ake bukata a wannan abin menene shi wannan karfin to hakanan ita kuma amana kamar yin shekul islam yake cewa al'amana tana koma ne zuwa ga tsoron allah wal amanatu tarji'u ila khashiyatillah tana koma ne zuwa ga tsoron allah mutum mai amana shine wanda yake tsoron tsayuwa gaban allah subhanahu wata'ala ranar da za a masa hisabi akan abin da allah ya dora masa kula da haƙƙin kula da shi abin da Allah subhanahu wataala ya dora masa na tafiyar da al'amuran mutane yana jin tsoron Allah yana jin tsoron ranar lahira to a nan ne ake samun amana dan wanda baya tsoron tsayuwarsa gaban Allah ko bai yarda ma akwai Allah ba ko bai yarda akwai ranar lahira ba ko bai imani da wata da wani hisabi ba to kaga wanda yana da wahala ka same shi yana da amana domin ya san yadda yake jin a ransa cewa ko me yayi shikenan yayi ya gama ya wuce anan to haka nan za mu ga musulunci yana ƙarin kula da waɗannan abubuwa ba tare da la'akari da wasu abubuwa waɗanda a da can kafin zuwa musulunci larabawa suna ɗaukar su da wani muhimmanci kwarai da gaske wato kamar a ce mutum ba za a ba su shugabanci ba sai ya zanto daga kabila kaza ya fito ko kuma a ɗan wane ne ko yana da kuɗi to a wancan lokacin sukan yi la'akari da wannan hakanan a cikin wasu al'ummu su ma sukan yi la'akari da wannan sha'anin ya fito daga inda suke da sarauta kafin a bashi sarauta ko ya fito daga waɗanda suke da kuɗi kafin ya samu wannan shugabanci to musulunci da ya zo duk sai ya nuna mana wannan ba shi ne a abin lura ba kaga kissar ƙisar talut da Allah ya faɗa mana a cikin suratul bakara lokacin da manyan mutane daga cikin banu isra'ila sha'anin hare-hare da abinan rashin tsaro ya addabe su wasu kabilu suna yawan kawo musu hare-hare ana tafiya da wasu cikin 'ya'yansu da matansu a matsayin bayi suka zo suka gaya wa annabin zamanin su cewa a samu musu sarki wanda zai jagorance su su fita yaƙi domin su yi nasara akan abokan gabar su to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika wani annabin ya ce da su to Allah ya turo muku ɗalutu a matsayin sarki ya sa muku shi a matsayin sarki to wani abu na jahiliya sai kwashe su suka ce an anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu a ahaqqu bil mulki min walami uta uta sa'atan min almal ta yaya zai zama sarkin mu alhalin mu muka fi shi cancantar mu yi sarauta kuma ga shi ba a bashi yalwar dukiya ba kaga abubuwa guda biyu suke ganin shi su ne matsalarsa na farko su suka fi cancanta shi bai fito daga gidan sarauta ba ta yaya lokaci ɗaya zai zama shi ne shugaba jagora a cikinsu sana abu na biyu ga shi bai da kuɗi saboda haka ta yaya zai iya gudanar da al'amuranmu ba shi da kuɗi ta yaya zai iya kwantar mana da hankali ba shi da kuɗi wanda wannan yana ɗaya daga cikin al'amarin da ya addabi harkar shugabanci a cikin al'ummarmu cewa sai ɗan wani sai kuma wanda ya tara abin duniya ba ba za a iya yarda a bashi shugabanci ba ko a zaɓe shi a matsayin shugaba ko a sa shi ya wuce gaba sai ce ai ba dan shi waye shi waye gidansa waye ya yi shi ka ba da ubangida to wannan bai ma kamata ya ma ya fito ya ce yana son wani abu na shugabanci ko a nuna shi a ce a bashi wani abu shugabanci ba tunda ba shi da ubangida ko kuma a'a ba harkar shugabancin ne ta haife shi ba ba dan wane ba ne wanda muna ganin da dama daga cikin waɗanda suka cancanta su zama shugabanni a cikin al'umma saboda cancantar su da amanar su da adalcin su da ilimin su da ƙwarewar su amma saboda ba 'ya'yan suwa na bane ko kuma a'a ba su da iyayen gida ba su da uwa a gindin murhu to ba su da wannan damar sai dai su yi kallo bakin ciki ya kashe su ko kuma ba su da kuɗaɗe ce ya za a yi wane ce shi za a yi bayan baya da kuɗi ta yaya zai iya sayan delegate ta ya zai zai sayi ƙuri'a ta ya zai ba da kuɗin campaign ta ya zai ba da kuɗin pasta ta ya zai kaza ta ya zai kaza an mai da abin wato harka ce ta kasuwanci in kana da kuɗi ka shiga da jarin ka karfa saboda za ka ci riba a gaba to wannan kaga shi ya zama ya zama ya wato wata sanadiyar al'amuran musu ta lalace da yawa daga cikin waɗanda suka cancanci shugabanci a cikin al'ummar mu su ma waɗannan abubuwa guda biyu an anna yakunu da hulmulku alaina wa nahnu a bil mulki minhu ɗaya wa lam yu'ta sa'atan min mali biyu waɗannan abubuwa guda biyu sun zama sun hana a samu shugabanni na kwarai waɗanda za su tafi da al'umma saboda haka sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim ce ai ba haka al'amari yake ba Allah ne ya zaɓe shi ya fifita shi a kanku kuma ya ƙare shi da yalwar ilimi da yalwa ta girman jiki wato Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ilimi kuma ya ba shi lafiya ya ba shi karsashi wanda wannan zai taimaka masa wajen gudanar da tafiyar da al'amuran mulki musamman ma ana magana ce ta yaya za a tabbatar da tsaro ya za a fita yaƙi a jagoranci yaƙi kaga anan ubangiji subhanahu wata'ala sai ya nuna musu cewa waɗancan abubuwa guda biyu waɗanda kuke magana a kansu ba su ya kamata ku duba ba a sha'anin shugabanci mutukar dai kuna son a samu gyara don a lokacin abubuwa ne na sha'anin tsaro suka addabe su sha'anin tsaro suka addabe su kamar yadda kissa take nunawa to saboda haka in ana son a shige gaba wajen a ga an jagoranci rundunar mayaka an yi galaba an yi nasara akan abokan fada to dole ne a samu shugaban da ya dace da wannan matsalar to hakanan shugabanci a musulunci ba a duba shekaru ba a ruwansa da shekaru cancantar nan ita ake dubawa tana yiwa mutum ya zanto mai shekaru ne amma kuma ya cancanta a yayi wannan jagorancin sai ya yi a lokacin da sayyidina usman ya zama khalifa ya kai wajen shekara saba'in sanda aka zaɓe shi akwai waɗanda suke ƙasa da shi a shekaru amma dai aka fifita zaɓensa aka kuma ba shi shugabanci da shekara goma sha biyu yana yi sanda ya mutu shekara tamanin da biyu sanda aka kashe shi ya yi shahada saboda haka shekaru ba lalle ne su hana wanda ya cancanta ya shugabanci ba haka nan karanta shekaru su makarantar shekaru ba za su hana ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shugabantar da wasu a cikin al'ummunsu duk da karancin shekarunsu duk da karancin shekarunsu usman ibn Abil As lokacin da suka zo da jama'arsa wafdu thaqif suka zo majina suka zo suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsu shine mafi karancin shekaru da aka zo ana son a bar wani ya jira ya tsare raƙuman da aka hau aka zo madina da su sai ya zanto kowa yana son a shiga da shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka duba aka ce shi ne ƙarfi sai ce to shi kenan su shiga zai tsare musu to amma da sharaɗi in sun fito shi ma za a bar shi ya shiga ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya yi masa mubaya suka ce mun ji mun yarda saboda ka ya tsare musu raƙuman suka shiga suka yi baya da annabi sallallahu alaihi suka yi masa duk tambayoyin da za su yi masa suka fito suna fitowa suka ce sai a kama hanya a tafi ce a'a ba wannan ne sharaɗin mu ba sharaɗin mu shine kun fito ni ma zan shiga saboda ka ba maganar ku tafi bayan gashi na zo har madina a ce na zo na tafi ba tare da na ido bi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba ku yi min adalci ba suka ce to ka shiga yana shiga dan da farko suna gaya masa cewa ai ba wata tambayar da za ka yi masa face mun yi irin ta don haka in ka zo mu tafi kawai in wani abu kake so ka sani ka tambaye mu ya ce a shi a bashi shiga yana shiga ya ce ya rasulallahi abinda nake roƙo ina roƙon ka yi min addu'a ya zanto Allah ya bani ilimi ka min addu'a Allah ya bani ilimi ya bani fikihu sanin addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tambayar da ciki duk cikin jama'ar ka ba wanda ya irinta ka roki abin da babu wanda ya roƙi irinsa da haka ka je na shugabantar da kai a kansu kai ne shugabansu kuma kai ne shugaban duk wani wanda yake cikin ka a lokacin kuma shi ne ahdathuhum sinnan shi ya fi su karancin shekaru amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kaifin hankalinsa da hikimarsa da ƙoƙarin neman iliminsa ya ce to ka je kai ne shugabansu da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da yaro karami akan da cewa akwai manya akwai masu shekaru annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da attab ibnu asid ya ce ya je lokacin da aka yi fatuhu makka ya ce ka je kai ne shugaba a garin makka duk da cewa a wannan lokacin bai wuce shekara ashirin ba yana sa shatab amma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan fatuhu makka ya shugabantar da su wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da usama usama ibn zaid ya shugabantar da shi jagorancin rundunar yaƙi duk da cewa rundunar na akwai abubakar da umar a ciki saboda a lokacin an kashe mahaifinsa a wannan yaƙin da suka fita na mota saboda haka akwai wani karsashi tare da shi da jin ciwon an kashe mahaifinsa saboda haka zai yi iya duk abin da zai yi ya ga cewa wannan fita da za a yi an yi nasara nabi yayi wannan dubi wannan hikima ya ce kai ne shugaban wani rinduna har ma ya zanto ana dan yan tsantsi gumi ana ta yan gunaguni nabi ya ce kun soki shugabancin mahaifinsa gabanin haka shine zaid lokacin da aka shugaban da shi zaid ibn harisa suna ganin bawa ne ya za a shugabantar da shi ga 'ya'ya masu asali nabi ce kun yi wannan kuma yanzu kun shugabanci kun soki shugabancin ɗansa to ku sani wannan shi na fi so kuma wannan wa inna kana la khaliqan bil imara ya dace ya cancanci shugabanci ka annabi ya bashi to haka nan wani lokaci sai ka ga wani ga waɗanda aka daɗe da su amma kuma daga baya wani ya zo ba a daɗe a tafiya da shi ba amma kuma a bashi shugabanci saboda ya cancanta saboda ya cancanta lokacin da za a tafi za ta salasil a lokacin amr ibn al'as bai daɗe shiga musulunci ba amma da inda za a tafi aje yakin mutanensa ne za a je yaƙarsu mutanen ƙauyensu ne saboda haka ana ganin zai yi yadda zai yi a shawo kansu a yi nasara a kansu maimakon a sa wani wanda yake bare bai san su ba annabi ya sa amir ibn al'as wanda ganin irin yadda girma da annabi ya rika bashi har yi kirga zaton ma a lokacin ko shi annabi ya fi so sama da kowa ma har yake wa annabi tambaya cewa a cikin maza a cikin mutane wa kafi so annabi ya ce aisha ya ce a maza nake nufi annabi ya ce abubakar mahaifinta ya ce wa yana san ko zai ce shi ya ce umar ya ce to sai na ƙara gaba domin kaɗin zamuni ne na ƙarshe to kaga ashe wani lokaci akan duba cancanta a bawa mutum shugabanci ko ba a daɗe da shi ba yanzu aka ga harkokin jam'iyyu aka ga ana ta surutu wani bai dade da shiga jam'iyya ba bai hidimta wa jam'iyya ba kaza kaza daga masa an yi masa kaza an yi masa kaza to inda a ce cancanta aka duba ba zan ce duk wanda ya shigo jam'iyya aka ba shi wani matsayi cancanta aka duba ba ba wannan nake nufi ba na san wani lokaci akan yi duba ne na harka ta siyasa a duba cewa mutumin nan mai jama'a ne ana son a rike shi ko in aka ba shi wani abu zai fita shi ma je zama dan adawa kaza kaza wasu abubuwa dai daban to amma da a ce cancanta za a duba a yi to maganar daɗewa ko rashin daɗewa ba shi ake nunawa ana duba cancanta ne to irin wannan a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama yana da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shugabantar da wasu waɗanda suke masu ƙananan shekaru tare da cewa akwai manya masu wato falala ta ƙasa tare da cewa akwai masu babbar falala irin su abubakar da umar ga abubakar ga umar amma kuma a shugabantar da wani matashi kamar usama suna cikin rundunarsa su ma a matsayin kurata shine shugabansu ko a shugabar da wani wanda yake daga baya ya shiga musuluncin baya an sha'ar tabu da shi sannan daga baya Allah ya buɗe kirjinsa ya gane musuluncin ya shiga sai a shugabantar da shi kuma tare da cewa ga abubakar da umar waɗanda su tun farko farkon musuluncin suka rungume shi aka sha wahala da su to ire-iren wannan duk abin la'akari ne da shi abin la'akari ne a tafiya ta addinin musulunci wajen samar da shugaba ba a duba wannan kamar yadda ba a duba asalin mutum a ce wani asalinsa bawa ne wani asalinsa ɗa ne kaga usama da mahaifinsa usama mahaifinsa zaid ibn harisa da bawa ne annabi ya yan tashi ya koma ɗa saboda haka in aka tashi ba da nasaba ce usama shi ma ɗan mahaifinsa wato ɗan bawa ne wato asalinsa bawa ne ga waɗanda suke shawa ne wato larabawa na asali to duk ba a yi la'akari da wannan shi yasa a waccan kissa Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism haka inda a ce a harkar shugabanci ana la'akari da irin tsarin da musulunci ya zo da shi wajen zaɓar shugaba da danka masa aiki sawa'un shugabanci na koli ko shugabanci na ƙasa-ƙasa don ana magana shugabanci ba ana magana shugabanci da ake maganar ko shugaban kasa ko gwamna ko wani abu a shugabanci duk wani abin da yake shugabanci ne tsawon shugabanci ne karamin hukuma shugabanci ne na wata ma'aikata eh, shugabanci ne na wata makaranta kowane irin abu da za a ce shugabanci ne karkashin mutum akwai wasu da aka dora masa alhakin kula da su da tafiyar da aikin su to waɗannan abubuwa da ana la'akari da su babu shakka da abubuwa da dama sun gyaru da matsaloli da dama da ake fama da su sun yi sauki ba zai yi a yi rayuwa ba matsala ba babu waɗanda suka ce za su yi rayuwa na almadinatul fadila da aflato ne ta mafarkinta yana ta sa mata ka'idoji da za a yi rayuwa a wani gari da ko rashin lafiya ba a yi in kuma mutum ya rashin lafiya ko dai ya warke ko kuma a sallame shi daga rayuwa gaba daya. to wannan kaga don mafarki ne amma ba a taɓa samun irin wannan ƙasa ba wanda za a ce babu masu laifi a cikin ta ba a buƙatar kurkuku ba a buƙatar asibiti kamar yadda aflaton ya yi ta wannan mafarkin wai a samu irin wannan ba ta buƙatar ɗan sanda ba ta buƙatar kotu ba ta buƙatar kaza ba ta buƙatar kaza da har ya kasance lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu masu laifi an samu munafukai an samu 'yan ta'adda an samu barayi an samu wanda suke aikata zina an samu duk an samu duk wani irin laifi sai dai kawai alherin shi ya fi rinjaye kuma alherin shi ne a zahiri wato shi ake gani kuma masu alherin suke da karfi suke da bakin fada bakin fada a ji sannan kuma ba a hana musu fadar ba to wanda shi ake so a samu a kowane lokaci in dai wannan ta samu to an samu abin da ake so kuma dan adam zai yi rayuwa mai daɗi allah ya samu dace